Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke ciki wannan shahi mai tare albarka, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau, yau Khamis, jidi ce ta yi daidai da ishirin daidai ga wata na shidda miladiya Demil Ventikat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, ina fatar kulun kalli wannan bidiyo Les présidents africains qui ont trahi leur peuple pour la France. Numéro 1, Omar Bongo, Gabon. Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon de 1967 à 2009, a également entretenu des relations très étroites avec la France. Son régime a souvent été accusé de corruption et d'enrichissement personnel au détriment du peuple gabonais, tout en bénéficiant du soutien politique et militaire de la France. Numéro 2, Genasingbe Eyadema, Togo. Président du Togo de 1967 jusqu'à sa mort en 2005, Eyadema a été un allié fidèle de la France. Son long règne a été marqué par des violations des droits de l'homme, une gouvernance autoritaire et des soupçons de détournement de fonds, souvent avec l'appui tacite ou direct de la France. Numéro 3, Paul Biya, Cameroun. Paul Biya, président du Cameroun depuis 1982, est souvent critiqué pour son alignement avec la France. Son régime est accusé de corruption, de mauvaise gestion économique et de violation des droits de l'homme, souvent en collaboration avec les intérêts français. Numéro 4, Blaise Compaoré, Burkina Faso. Blaise Compaoré, président du Burkina Faso de 1987 à 2014, a été accusé de trahir les intérêts de son peuple en entretenant des relations très étroites avec la France. Il est arrivé au pouvoir après avoir orchestré un coup d'État contre Thomas Sankara, en partie pour maintenir des relations favorables avec la France et d'autres puissances occidentales. Son régime a également été marqué par des accusations de corruption et de violation des droits de l'homme. Numéro 5, Mohamed Bazoum, Niger. Mohamed Bazoum, président du Niger de 2021 à 2023, a été critiqué pour son alignement avec la France, notamment dans le contexte de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Bazoum a maintenu des relations étroites avec la France, qui a des bases militaires au Niger et joue un rôle clé dans les opérations de sécurité dans la région. Certains critiques estiment que Bazoum a sacrifié une partie de la souveraineté du Niger et les intérêts de son peuple en échange de l'appui militaire et financier français. Numéro 6. Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire. Depuis son accession au pouvoir en 2011, Ouattara a maintenu des liens étroits avec la France. Il a été critiqué pour des politiques économiques favorisant les intérêts étrangers, y compris français, au détriment de la population locale. Certains estiment que les prêts et les crédits contractés sous son administration n'ont pas toujours bénéficié directement aux Ivoiriens. Sous sa présidence, il y a eu plusieurs opérations de déguerpissement forcé, souvent justifiées par des projets d'aménagement urbain ou de développement économique. Ces actions ont fréquemment été dénoncées pour leur impact négatif sur les populations vulnérables, qui se retrouvent souvent sans logement ni compensation adéquate. Ces présidents ont souvent été critiqués pour avoir servi les intérêts français au détriment des intérêts de leur propre population, contribuant à des systèmes de gouvernance marqués par la corruption, l'autoritarisme et une faible redistribution des richesses nationales. a'a suna yin aiki ne ga ƙasar Faransa. Shi yasa duk matsalolin da kuke ganin ana fuskanta a cikin sai na Afrik, wato ana haɗuwa na da lalakun shugabanni wa'yanda ba su da kishin ƙasa abinda suka sa a gaba gare su dukiya da duniya. Saboda haka, babu ruwansu da abin da ke gudana a cikin ƙasarsu babu ruwansu da abin da ke gudana ga talakawa abin da ke gaba gare su shine kujera ta mulki to wannan shine dalilin da yasa kuka ga wannan fafutuka ta kasa ƙarewa a cikin afrik yanzu ka duba ka gani wayannan shugabanni masu albarka na IAS tun daga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da kuma shugaban ƙasa na mali da shugaban ƙasa na burkina abin da yasa suka kasa samun haɗin kan 'yan uwarsu shugabanni na afrik shine kawai saboda su masu gaskiya na wallahi wannan shine kawai makasudi ba za su raida a ci amana talakawansu ba ba za su raida a ci amanar ƙasashensu ba ba za su yarda a yi wasa da dukiyar ƙasar ba su ko ceniya da kuke gani irin su Talon, irin su alasa wataran irin su eh, tunubu da makamantansu duka wannan karnan farauta na na turawa wanda su a rayuwarsu sun ɗauki turawa sun sayya gaba suna iyayen gijinsu suna ganin babu abin da zai iya gudana sai da hannun wa'annan turawa kuma wannan shine zai sai yawa a ci gaba da mirɗawa da ƙullawa su ci gaba da mulki idan suka ci gaba da mulki duk abin da take kasance ta kasance ga talakawa su dai za su ci gaba da mulki in ma sabka za su yi za su kawo waɗanda za su gade su suna a 'ya'yansu to wannan shine dalilin da yasa kuka ga suna tsananta ƙiyayya da wa'annan shugabanni domin suna ganin wa'annan shugabanni za su juya musu akalar tahiya ta yanda talakawansu in ba su hango ba ba su falka ba nan da wani lokaci za su iya falkawa su gane ashe ga tahiya ce irin ta gaskiya wagga tahiya da suke akan taho tahiya ta ba ta gaskiya ba tahiya ta ta farans wannan shine sakamakon dalilin da sauka ko da wani lokaci ba su da kan kiyayya kamar wa'annan kungiya ta mu ta IAS musamman ma hankalinsu ya dawowa ga Nijar saboda duk cikin wa'annan ƙasa sai Burkina Mali Nijar ita ce ta hisu arziki na ma'adani tun daga Iraniyon. fetrol, zinariya da sarwa abubuwa. Wannan shine yasa kuka ga hankalin duniya gaba ɗaya ya karkata ga ƙasar Nijar. Wannan shine dalilin da yasa kuka ga kowace ƙasa da aka yi juyin mulki a baya wuce an mance amma an kasa mance na Nijar. Saboda Nijar ana cin moriyarta. ƙasashen duniya ne suka taru suka taushe Nijar, suka kame shugabannin Nijar, suka maishe su bayansu suna morata ƙasar Nijar. ko da wani lokaci an tashi lisai sai a ce Nijar ita ce ƙasa ta baya a talauci amma kuma ita ce ƙasa mai arziki na ma'adani kaga wannan ba adalci na ba saboda haka Allah ya kawo muna mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani muna musu addu'a ta alkhairi muna yi muna ƙarawa a cikin dare a cikin ibada a cikin sujuda Allah ya shaida muna addu'o'i ga wannan ƙasa tamu mai albarka Allah ya ci gaba da taimako wa'annan shugabanni Allah ya ci gaba da taimako wa'annan shugabanni Allah ka taimaki wa'annan shugabanni musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ka ɗaga darajarsa Allah ka kiyaye muna shi Allah ka ƙarfafe sa Allah ka ƙara masa ƙwarin gwiwa duk inda maƙiyinsa yake masu jajjayen kunnuwa da baƙaƙen turawa yahudawan mu na Nijar ya Allah duk inda suke Allah ka karya mishi su Allah ka lankwasa mai su Allah ka darkake mai su Allah ka bishe su ga ƙasa bi rahmatika ya arhamur rahimin ya hayyu ya qayyum ya Allah talakawan Nijar suna miƙa al'amurra gare ka ga wannan ƙasa wadda ka cika ta da arziki an taro ana sayya ƙasar Nijar daga cikin matalautan ƙasa ya Allah ka ɗaga tutar wannan ƙasa Allah ka ɗaga tutar wannan ƙasa Allah ka ɗaga tutar wannan ƙasa Allah ka kama ka haɗu wannan ƙasa ta Nijar ka tashe ta tsaye ta ruga da gudu kamar yadda sarwan sai na duniya suke gudu da cinanuwansu bi rahmatika ya ya arhamur rahimin ya hayyu ya qayyim ya zal jalali wal ikram Allah ka taimake mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki mai albarka da ruwa masu albarka da cimaka mai albarka da tsaro mai albarka albarka Allah ka kiyaye muna shugabannin mu Allah ka kiyaye muna sojojin mu dake hilin daga Allah ka karfafe su Allah ka taimake su bi rahmatika ya arhamur rahimin ya hayy ya qayyum ya dhul jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh